This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington DC sashin Hausa na murya Amurka kuke sauraro kan mitoci goma sha tara arba'in da ɗaya mita 16 da mita 49 da tara da mita 60 da kuma kan kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. masu aroma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyya dukkan sa zangon FM za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauraron wasu salamu alaikum tare da Ibrahim ka almasi garba da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jan ragamar shirya a safiyan nan ga Ibrahim da kanun labarai. Hadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu lokaci bai yi ba tukun da za a yanke hukunci kan ko kungiyar IS ce ko ba ita ce ba ta kai hari ranar Lahadi a jihar Texas. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai wata ziyara ta tarihi a Somalia jiya talata. Sannan kungiyar kai ɗaukin gaggawa ga yara ta Save the Children ta ce da alamar ruwa ya ci wasu 'yanci rani kimanin 40 ranar Lahadi a tekun Bahar Rum. To a gaishe ka. Daga Najeriya a jihar plato mun samu labarin cewa an samu hasarar rayuka goma sha ɗaya a karamar hukumar barikin ladi bayan wani farmaki da 'yan bindiga suka kai muna da karin bayani bayan labaran duniya. a jihar Niger kuma wakilan majalisar dokokin jihar sun tsige shugabanninsu muna tafi kuma da shirin demokradiyya a yau amma da farko sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu lokaci bai yi ba tukun da za a yanke hukunci kan ko kungiyar IS ce ko ba ita ce ba ta kai hari ranar Lahadi a jihar Texas ta kudu maso yammacin Amurka inda wasu ke zanen barkwancin abin da suka kira Annabi Muhammad. Wannan kungiya mai tsatsauran ra'ayin ta yi ikirarin kai harin a gidan rediyon ta jiya talata. ta ce biyu daga cikin askarawan daularta ne suka kai hari a galan a wajen dallas ta ce wannan ne harinta na farko a amurka kuma kaɗan ma aka gani mai magana da yawun fadar ta white house josh anish ya ce gwamnatin obama na kafa kafa wajen shelar cewa 'yan is sun shigo amurka ya ce la shakka muna buƙatar ƙarin sani game da gaskiyar lamarin akwai masu tsoron ra'ayi a faɗin duniya ciki har da masu alaƙa da is waɗanda ke ƙoƙarin amfani da damar da kafafen sada zumunta kan bayar su yi hulɗa da mutane a faɗin duniya ciki har da amurka a cewar sa 'yan sanda sun ce 'yan bindigar su ne elton samson da nadir sufi mutane biyun sun buɗe wuta a harabar wurin taron suka raunata wani mai gadi kafin 'yan sanda suka bindige su har lahira wasu takardun kotu na nuna an jima ana sa ido kan take-taken sunsun tun daga shekara ta 2006 sannan kuma a shekara ta goma hukumar bincike ta fbi ta same shi da laifin yin mata ƙarya game da niyyarsa ta shiga ƙungiyar jihadi a Somalia wata ƙungiya ce mai suna american freedom defense initiative ta rajin kare 'yanci a amurka ta shirya gasar zanen barkwancin inda ta yi tayin dala wato ladan dala dubu goma ga wanda ya fi kwarewa musulmi dai na ɗaukar duk wata hanyar siffanta annabi muhammad a zaman wani babban zunubi sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya kai wata ziyara ta za ta shiga tarihi a somalia jiya talata inda ya zama babban jami'in diflomasiyar amurka na farko da ya kai ziyara a wannan ƙasa da yaƙi ya daidaita wakilin muryar amurka da ke cikin tawagar kerry pam dawkins ya ba da rahoton cewa sakataren ya shafi sa'o'i kimanin uku da rabi a filin jirgin saman mogadishu inda ya gana da shugaba hassan sheikh mohammed da firayim minista da kuma sauran jama'ai ministan harkokin wajen somalia abdulsalam hadley umar ya ga sashen somalia na muryar amurka cewa wannan ziyara ta nuna cewa an samu ci gaba a somalia kuma lokaci ya yi na harkokin kasuwanci da kasar ya ce tattaunawa su da keri ta fi mai da hankali ne kan batun karfafa gwamnatin somaliya da kuma yiwuwar sake bude ofishin jakadancin amurka a babban birnin kasar ba tsawon shekaru ashirin cikin rudu da tashin hankali da ya yakici yakicin yawa babban birnin na somaliya ya kara zama mara hadari a cikin 'yan shekaru da suka gabata to amma har yanzu gwamnatin na fama da hare-haren kunar bakin wake da ƙungiyar al mai alaka da al ke kaiwa To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Haka Ƙungiyar kai ɗaukin gaggawa ga yara ta Save the Children ta ce da alamar ruwa ya ci wasu 'yanci rani kimanin arba'in a ranar Lahadi a tekun Bahar Rum bayan da kwale-kwalensu na roba da ake kumbura shi da iska au ya sace auye bindiga yayin da suke ƙoƙarin zuwa gabar Italiya. Ƙungiyar ta jin kai ta ce waɗanda suka rayu sun faɗi cewa mutane da yawa sun mutu bayan da suka faɗa cikin tekun kuma suka kasa iyo. su ne na baya-bayan nan cikin mutane kimanin 1,750 da suka mutu a ci gaba da kwararan 'yan gudun hijira babu ƙaƙƙautawa waɗanda ke ƙoƙarin guje ma tashe-tashen hankula da fatara a afirka da gabas ta tsakiya an samu wannan rahoton mace-macen ne daga wasu 'yan ƙasashen ghana da gambia da senegal da kuma abirkwas waɗanda suka samu tsira da rayukansu bayan da suka isa tashar jirgin ruwa ta kataniya da ke ƙasar italiya jiragen ruwan sojojin italiya da na dogarawan tsaron gaɓoɓin ruwa sun ceto wasu 'yan cirani wajen 6,800 a ƙarshen makon jiya sannan kuma jirgin ruwan sojin italiya mai suna batika ya iso da wasu 'yan ciranin wajen 652 a italiya jiya talata shugaban amurka barack obama ya gabatar da sunan janar joseph danford na rundunar mayakan ruwan amurka a matsayin hafsan hafsoshin amurka na gaba don mai gurbin janar martin dempsey na rundunar sojin ƙasa wadda ke rike da mukamin a halin yanzu a yanzu haka danford kwamanda ne na sojin ruwa a matsayin da bai wuce bare da samu ba danford dan shekaru 59 da haifuwa ya zama kwamandan gamayyar sojin amurka na ƙasa da ƙasa a afghanistan daga shekara ta 2013 zuwa 2014 inda yake kula da janyewar sojin amurka da kuma mika ayyukan tsaro ga sojin afghanistan ya kuma taɓa jagorantar wani rukunin sojin ruwa yayin mamayar iraki da amurka ta ya 2003 inda har ya samu lakabin fighting joe Danford wadda ɗan asalin Boston ne ya fara aikin sojan ruwa ne a 1977 shine sojan ruwa na biyu da zai zama hafsan hafsoshin Amurka bayan janar Peter Pace wadda ya rike mukamin daga shekara ta 2005 zuwa 2007 wadda a yanzu ya yi ritaya. To sahabo kungiyar tarayyar turai ta bayyana kwarin gwiwar cewa da ƙasar girka da masu bin ta bashi za su ɗau matakin ganin kasar bata samu matsalar kuɗi ba kuma ta ci gaba da kasancewa cikin jerin kasashen da ke amfani da takardar kudin euro babban jami'in kudi na kungiyar tarayyar turai eu mr pierre moscovici ya gana da ministan kudin girka yini Fakis, a birnin brussels a jiya talata a daidai lokacin da wa'adin sha ɗaya ga watan mayu da aka ɗebe ma hukumomin girka da ke birnin athens na biya hukumar lamuni ta duniya imf ke ƙara karatuwa to amma ministan kudin jamus wolfgang shalbul ya ce yana shakkar za a iya warware wannan matsala cikin lokaci kasar ta girka dai ta himmantu ga kama kafa a diplomasiyance don kauce ma yiwuwar kasa cika alkawarinta ta yadda manyan jami'an gwamnatin ta girka ke ta kai komo a nahiyar ta turai don tattaunawa da takwarorin aikinsa na babban bankin kasar jamus da na sauran kasashen turan masu bin girka bashi na ƙasa da ƙasa sun buƙaci da gwamnatin ta girka ta aiwatar da wasu sauye-sauyen tattalin arziki da na tsarin kasafin kuɗi saboda su sakar ma mata ragowar dala biliyan 7.7 da aka ware don agaza mata labaran duniya kenan agama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla. Za mu fara shirin ne daga jihar Filato inda rundunar tsaro da ke jiya ta tabbatar da mutuwar mutane goma sha ɗaya sakamakon harin da wasu ‘yan bindiga sa kai a ƙauyukan bad da Fandadi cikin ƙaramar hukumar Barikin Ladi a farkon makon nan. Ka Babaji da cigaban wannan rahoto. Kakakin rundunar tsaro a nan jihar Filato Kaftin Ikedici Iweha ya fara ne da mun bayanin yadda lamarin ya auku. a ranar goma sha bakwai ga watan uku akwai rahoton da muka samu cewa masu kiwo sun rasa kusa da shanikai 400 a lokacin nan da wani abin ya faru mu kuma stf muka ba su hakuri muka yi musu alkawari cewa za mu kan kokarinmu mu ganda cewa wannan rashin da suka samu an samu an da shi mun yi iyakan mu muka samu shanikai guda 282 wanda kuma muka miyar wa fulani har ila fulani nan suna kuma cewa sun san gun da aka kai shanukan nan da aka sace kokarin da suka yi kuma su je su samu shanun nan da kansu ya kai ga fada kuma da suka rasa mutane hudu masu kiwo muna duba wannan kamar cewa su ne suka kawo wannan harin don da wannan rahoto ya same mu muka je muka yi bincike muka gan cewa lalle sun ce ya sai sun rama kuma duk hakurin da aka bayar ba su samu sun yarda da shi ba kama wannan ya faru mun samu rahoto cewa wanda suke kiwo nan kusa-kusa sun tashi daga sun kwashe kwansu da kwarkwatan suka tashi kama wannan harin aka kawo haila yanzu dai akwai sauki stf ta riga ta shiga eh, ƙauyukan nan kuma har yanzu muna kawo wanda suka ji rauni duka da 'yan samu kai su asibiti sun samu sauki an rasa mutane goma sha ɗaya Mai ba shugaban karamar hukumar barikin ladi shawara kan harkokin yada labarai Peter Maton ya ce adadin waɗanda aka kashe ya wuce goma sha ɗaya. Mutane da aka kashe a VAT an kashe mutane goma sha biyar da wuri. Yan the other village din an kashe mutane sha biyu. ba duka duka mutane 27 aka kashe a two attacks da aka yi to amma ina gaske mm. cewa ah, mutanen yankin wurin kwanakin baya sun saci shanu wannan labarin ba gaske a ciki abin da ya faru shine da fulani suka shigo kiwo kenan kuma da makami a jikinsu so da mutane sun fita sai sun yi su yi musu tambayoyi kenan eh, sai su gudu da suka gudu sai sun bar tanagen so haka ne shine mutane sun yadda an ka kori an ba ma hukuma so magana wai ya sata tanake ba gaskiya ciki. Shi ko shugaban kungiyar miyatti Allah reshen jihar Plateau Haruna Boro Usaini cewa yayi ba Fulani ne suka kai harin ba. to waɗannan kauyukan da ake cewa fulani sun kai hari a gaskiya ba fulani bane ni abin da na sani dama ba mu san wani damuwa mu da su ba ni dai a sani na an samu sanu muna murna su waɗannan kabilun nan su birum da ake maganan su su suka taimaka aka samu waɗannan sanagai kuma muna masu murna muna masu godiya bayan da za a sake cewa mu din nan mun sake kai wannan hari mu dai abin da muke ce mu al'umman fulani muna neman zaman lafiya ne zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria zauna a lafiya al'umma ta filato kungiya zama lawan lafiya shine cigaban najeriya zauna Daga jihar Niger kuma mun samu rahoton cewa an tsige kakakin majalisar dokokin jihar Malam Adamu Usman tare da sauran shugabannin majalisar da kan mukamansu ga Mustapha Nasir Batsari da sauran rahoton. Mambobin majalisar guda goma sha tara ne dai daga cikin ashirin da biyar suka kada hannu na amincewa da sauke shugabannin majalisar guda hudu. To amma tun da farko mambobin majalisar sun fuskanci turjiya daga jami'an 'yan sanda a lokacin da 'yan sandan suka yi kokarin hana su shiga harabar majalisar domin gudanar da zaman tsige shugabannin. And no problem has, no problem is going on. We cannot stop from doing our legitimate work. You don't know why we are here. We are members here. bayan tsige shugabannin dai 'yan majalisar sun zaɓi honorable isa kawu a matsayin sabon shugaban majalisar inda kuma ya bayyana mun dalilin su na ɗaukar matakin tsige shugabannin majalisar a daidai wannan lokaci eh, akwai laihuka to amma a lokacin da muke ciki ya kamata a sami shugabanni wa'anda za su yi ya gudu su hanzari su tabbata ayyukan da ya kamata a yi cikin karamin lokacin nan da yake saura a yi. Ku taushe hannu ba ganin lokaci ya kure. A'a, in muka hanzari duka abubuwan nan za mu iya cima burin. A ɗaya gefen dai Honorable Adamu Usman ya ce sam bai amince da sauke shi ba, kuma har yanzu shine shugaban majalisar dokokin jihar Niger. Ni yanzu abin da nake cewa na ce ni ina nan daren ina kan shugaban majalisar na jihar Niger har yanzu ni ba ba sauke ni ba dan kotun babban kotun na, na jihar Niger wanda babban chief judge na Niger take shugabanta ta ba da oda tun da sahen ga cewa kada su yi kokari su ce za su tsige ni batun takarda kotun nan da kake magana a irin haka ta faru da wasu mambobin majalisar ka guda biyu da kotu ta ba da takardar cewa kar a dakatar da su daga majalisa a lokacin kai ne shugaban majalisa ka bijire ma wannan takardar kotu ba ga ya sha daidai ne a'a ban bijire ba ban bijire ba a lokacin ba su da court order ka ce baka yadda ba gashi sun rantsar da sabon yanzu shugaba biyu ke majalisa eh to shugaba biyu ni dai asbal ban san kowane shugaba ba ni ne shugaban majalisa har gobe tun daga dokan kotu ni ka je ka ci gaba da zama in Allah ya da zan ci gaba da zama a halin da ake ciki dai a yau laraban nan ne ake sa ran sabbin shugabannin majalisar dokokin jihar ta Niger za su aika wa gwamnan jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu takardar gargadin daukar matakin tsige shi daga kan mukaminsa Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Kowa ta siyasa bana ta yi muna tarnaki. Ta ya matsarin munan kara ta ci da alhaki. Waye garin marashi haske za ya zabe waki. Ban taki gaskiya ba hili ni ka kariya. Kwalin kuriya na gwamna samun kadin sabon gani mu duba shi da jinkiri tishewa ta wuce da hancin ka ba gobiri a gaida mustapha nasiru ba tsari batun tsige-tsigen nan shine za mu duba cikin shirin demokradiyya a yau ba an kun saurari wannan saƙon a halin yanzu dai ana fama da matsanancin rashin man fetur a gidajen sayar da man fetur da ke ibadan wannan rashin man fetur ya yi sanadiyar wasu mabukata suna kwana a gidajen man suna jiran gawon shanu za mu kawo muku wannan rahoto cikin shirinmu na hanzi Demokradiyya a yau. Cikin shirin ana saura makonni a miƙa mulki guguwar tsige-tsige ta taso, mutunta tsarin mulki ko son zuciya. Jama'a masu aron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Yau ana saura mako uku da ‘yan kai a miƙa mulki a Najeriya ga sabbin gwamnatoci daga matakin tarayya da jihohi, barazanar tsige gwamnoni ko mataimakansu ko kakakin majalisun dokoki sun cika kafofin yada labarai. Ranar Litinin ɗin nan wakilan Majalisar Dokokin Jihar Enugu suka fara ɗaukar matakan tsige gwamna Suleiman Cime. A ƙarshen makon jiya aka tsige mataimakin gwamnan jihar Ondo Alhaji Ali Olanusi. Haka ma a wajajen ƙarshen makon jiyan wakilan Majalisar Dokokin Jihar Kebbi suka gabatar da takardun tuhuma ko neman bayanai idan ba su gamsu ba. su tsige gwamna sa'idu na samu ɗakin gari kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da murtala faruk sanyinna ya aiko mana a makon jiya. to sai dai fa lamarin ya biyo ne kwana ɗaya bayan da tsohon kakakin majalisar da aka tsige shi tare da wasu shugabannin majalisar a watan nuwamban da ya gabata suka tattaru da sauran takwarorinsu da suka sauya sheka zuwa jam'iyyar apc da ta lashe zaben gwamnan jihar suka tsige sabon kakakin hassan muhammad shalla tare kuma da mayar da tsohon aminu musa jega akan mukaminsa na zanta da shi akan dalilansu na daukar matakan. lokacin da muka dawo mun ga takardun mun ga approval sama yadda da suke ba bai dace ba a bata kudaden kudaden jihar Kebbi a inda bai kamata a bata su ba akwai kudaden da yawa aka kashe wanda suke kallo ba su cikin budget akwai kudaden kuma da aka kashe mun tabbatar da ba su ke ga mutanen da ya kamata a kai ba kamar approval da aka ce an ba malamai miliyan ɗari uku da goma sha biyar sannan kuma akwai kudaden da aka ce an ba na security to wannan shi ya zabar da mutuwa ba gaskiya ba ne gwamnati suna butun karewa a rika fallasa eh, eh, kuɗaɗe ya mutane shi yasa muka ga abin da ya dace bari mu dakatar da wannan abu a kira gwamnati shi bayani in ya kasa bayani in ta tsima ɗaya bai shi baka ganin kamar a iya cewa kun yi gaji hakuri ganin cewa kamar abubuwa sun zo ƙarshe na wannan gwamnati eh, tunda bai fi saura kwanaki talatin ta kammala wa'adin mulkin ta ba ina ina so ka gane wani abu idan kai rashin gaskiya idan ka gane rashin gaskiya ya kamata lokacin da kai rashin a dakatar da kuma a hana maka wani rashin gaskiya kuma abin da ka ɗauka na kayan mutane kamar da ba ba sai an wuce ba idan muka ce mu yi hakuri sai ya wuce sai ya sauka ai ka ga mutane za su ah, okay don bai mulki na shi sa aka ne haka nan amma tun na cikin mulki ya kamata in abin nan in an tabbatar da an establishing fact ga wannan abu zai mai da kayan mutane duk wani yunkuri na jin ta bakin gwamnan jihar ko kakakin majalisar da aka tsige bai yi nasara ba to amma a martanin da ta mayar jam'iyyar PDP a jihar ta ce don sun ci zaɓe ba haka ya kamata su fuskanci al'amura ba alhaji muntari sarki jega babban jigo ne a jam'iyyar ta pdp a jihar kebin abin da ya gabata kowa ya sani dukkan majalisa yan pdp ne ganin bukatocinsu ba su iya biya a pdp yasa suka kaurace zuwa apc to tun da haka ya kasance ya kamata kawa kanka adalci kawa mutanen jiha adalci kullun shi dan siyasa ko da yaushe idan Allah ya bashi nasara ga zaɓe to ya gode wa Allah kai abin da zai kwantar ma al'umma ta local government ɗinka ko ta jiha ka hankali ba abin da zai kawo rigima cikin jiha ba abubuwa suna ta faruwa waɗanda ba shi ne siyasa ba ba shi ne cigaba ba abin da ya kamata in har kai masoyi ne ga zaɓaɓɓen gwamnati to abin da ya kamata kai mata abin da zai janyo mata kwarjini ba abin da zai rusa ta ba kamin ta hau gadon mulki Shin wani irin tanadi ne tsarin mulkin ƙasa ya yi dangane da tsige gwamna ko mataimakinsa? A baya mun yi magana ga haka, duk da haka kamar yadda muka saba ga masanin shari'a Hassan Liman da fashin baki. Maganan tsige gwamna daga kan karagar mulki ko mataimakin gwamna ko kuma kakakin majalisa na dokoki na jiha ko kuma mataimakin kakakin majalisa duka an same su ne cikin doka ko tsarin mulki ta Najeriya. kamar in aka yi maganan gwamna yadda za a tsige shi tsarin mulkin najeriya a kashi na ɗari ɗaya da tamanin da takwas ta yi cikakken bayani matakai da za a bi kafin a kai ga tsige gwamna haka ma kashi na casa'in da biyu ƙaramin kashi na biyu na dokar tsarin mulkin najeriya ta faɗi yadda za a tsige kakakin majalisa ko mataimakin kakakin majalisa. To, in muka je ƙarƙashin kashi na ɗari ɗaya da tamanin da takwas, ƙaramin kashi na ɗaya na tsarin mulkin Najeriya, an ce za a tsige gwamna ne ko kuma in ana so a tsige gwamna. In aka samu ‘yan majalisa aƙalla ɗaya bisa uku in a ganin su suka ga cewa gwamna ya aikata wani laifi da ya tsaba wa tsarin mulki ta Najeriya ko kuma ya aikata wani abin da ya karya doka ko ya aikata wani laifi da ya shafi almubazaranci da dukiyan jama'a to za su sa hannu akalla ɗaya bisa ukunsu su ce suna buƙatan a tsige gwamna ko mataimakin gwamna to sai su miƙa takardar nan ga kakakin majalisa na jihansu da kuma dukkan mambobi da suke cikin majalisa to in suka miƙa shi kuma kakakin majalisa zai ce a ɗau takardar nan a miƙa wannan gwamna ko mataimakin gwamna a nan ba wai gwamnan ko mataimakin gwamna shine kaɗai za a ba shi takardar tuhuman ba duka mambobi da suke cikin majalisa in su ashirin da hudu ne ko su ashirin da biyar ne ko ashirin da bakwai ne to dole ko ma sun kai arba'in ne dole kowane ɗaya daga cikin mamban ko da ya sa hannu a cikin takardar neman tsige gwamnan ko bai saka ba dole fa a ba shi takardar tsigewa. To, uh, Hassan Liman, me yasa kake gani ƙasa da wata ɗaya kafin su sauka? Ake ƙoƙarin tsige su, ba wai muna nufi in mutum ya aikata laifi ko da saura kwana ɗaya ba za a iya ladabtar da shi ba, to amma me ƙasa da ma wata guda, me yasa ake ɗaukan kake gani ake ɗaukan 'yan majalisa suke ɗaukan wannan mataki? To, a kan gaskiya wannan tambayan ta shafi harkan siyasa da kuma harkan yanda 'yan siyasa a Najeriya suke tafiyar da al'amuransu. Amma ni a nawa bayanin shi ne, in ma dalilinsu na neman tsige wayannan gwamnoni a yanzu, in dalili ce ta siyasa, to akan gaskiya ni a ganina ba su yi wa 'yan Najeriya ko wa'annan jihohin adalci ba don ana kusan gama tafiyar da mulki suna ƙoƙarin tada jama'a hankali a ƙasar nan. Amma kamar yadda ka faɗi, in fa aka ce gwamna ya aikata laifi ko ana tuhumarsa da aikata laifi na karya tsarin mulki ta Najeriya, to akan gaskiya ni din na a matsayina na mai bin doka wanda ya yarda da tsarin mulkin ƙasar nan dole fa a ladabtar da gwamnanin dole a bi ka'idar doka amma abin tambaya kamar yadda ka ce daga yanzu zuwa ranar ashirin da tara da gwamnan kebi da gwamnan enugu da gwamnan ekiti da sauransu shin in za mu bi ƙa'ida yadda aka shimbiɗa a cikin tsarin mulkin Najeriya da kuma yadda kotun koli ta Najeriya ta yi fasara wannan dokan na tsarin mulkin Najeriya shin za a iya tafiyar da wannan aikin a ce an ladabtar da su ko an yi bin ƙa'ida ta tsarin mulki har zuwa nan da kwana ashirin da hudu ko da ashirin da biyar a kan gaskiya in ba fa ana son a yi sama da faɗi ko a karya tsarin mulkin Najeriya ne, a gani na zai yi wahala Masu tsaro da wannan fashin bakin Allah ya kamu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako, sai makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Murtala Faruk Sanyinna da lauya Hassan Liman da kuma kiba Hero Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan nisa habu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku mu zama lafiya. Karfe ɗaya da minti ashirin da shida da rabi sashen hausa na murya amurka ke sauraro ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki ɗaya. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce har yanzu lokaci bai yi ba tukun da za a yanke hukunci kan ko kungiyar IS ce ko ba ita ce ba ta kai hari ranar Lahadi a jihar Texas ta kudu maso yammacin Amurka inda wasu ke zanen barkwancin abinda suka kira Annabi Muhammad. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta ce za ta ci gaba da tattaunawa kan batun nukiliya tsakanin manyan ƙasashen duniya shida da ƙasar Iran a mako mai zuwa a birnin Biyana. Ƙungiyar Tarayyar Turai har ila yau ta bayyana ƙwarin gwiwar cewa da ƙasar Girka da masu bin ta bashi za su ɗau matakin ganin ƙasar ba ta samu matsalar kuɗi ba da kuma ci gaba da kasancewa cikin jerin ƙasashen da ke amfani da takardar kuɗin Euro. shugaban amurka barack obama ya gabatar da sunan joseph dunford na wato rundunar sojin ruwan amurka a matsayin hafsan hafsoshin soji na gaba don mai gurbin janar martin damsi na hukumar sojin ƙasa Ƙungiyar kai ɗaukin gaggawa ga yara ta Save the Children ta ce da alamar ruwa ya ci wasu 'yanci rani kimanin arba'in a ranar Lahadi a tekun Baharrun bayan da kwale su na roba da ake kumbura shi da iska auye sace auye bindiga yayin da suke ƙoƙarin zuwa gabar italiya ƙungiyar ta jinƙai ta ce waɗanda suka rayu ne suka faɗi cewa mutane da yawa sun mutu bayan da suka fada cikin teku kuma suka kasa iyo To madalla a gaishe ka da haka Allah kawo mu karshen shirin a safiyan nan sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kafin mu sallama da ku muna taya alhaji ibrahim mai baban goggo da alhaji sani inuwa lafiya murnar daurin auren 'ya'yansu muhammad ibrahim mai da maryam sani inuwa da za a yi ranar juma'a idan allah kai mu takwas ga wata a kofar gidan alhaji sani inuwa a lafiya lamur da jihar adamawa allah ubangiji ya ba da zaman lafiya da zuriya mai albarka yanzu a madadin wato abokan aiki na musamman ibrahim ka almasi garba da cuba hero da ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya jim haman da ya rika masa a nan nisa habo imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.